بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiya mai tara albarka wacce take ita ce safiya ta hudu ga watan jimadal ula a wannan shekara ta 1431 wacce take ita ce kuma safiya ta goma sha bakwai ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da goma miladiya muna cikin wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas inda za mu tashi a babi na ashirin da biyu cikin kitabun nikah mana yake cewa babu jami'in nikah babun da zai tattara waɗansu matsaloli na abin da suka shafi aure idan ba manta ba mun yi makamancin irin wannan babin a baya makamanci ba irin shi ba shi wancan babi na goma sha ɗaya babu jami'u ma la ya juzu minin nikah babin da ya tattara abubuwan da ba su halatta ba a aure a nan ya kawo nikahu shigar a nan ya kawo sauran nau'uka na auren da ba su halatta ba to wannan kuma babu jami'in nikah babin da ya tattara waɗansu masail na aure waɗanda yake za ka iya ganin su a babi daban-daban ba a kan babi ɗaya suke ba hadisan da za mu karanta da al'asar za ga suna batutuwa ne daban-daban kuma malamai sukan yi irin wannan musamman idan za su kammala rafa babi haka ko kuma idan an yi masail masu tarin yawa a cikin babi sai a kawo babu jami'u kaza sai kuma a sake ɗorawa kun gano wannan da kyau a ƙarƙashin irin wannan babi za ka samu hadisai ko al'asar masu tarin yawa wanda su ike suna tattaura matsaloli daban-daban ba matsala iri guda ba kun fahimci wannan da kyau wannan irin wannan babi zai zama kamar wani conclusion ne haka wani abin nan talhisi ko wata khulasa da ake yi na babi din قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سلامه وليستعذ بالله من الشيطان قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa haddasani yahya an malik babana kuma malamina yahya ibn yahya al ya karantar da ni wannan hadisi daga malamin shi malik ibn anas an zaid bin aslam daga malamin malik shine zaid dan aslam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qal lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tazawwaja ahadukumul mar'a idan ɗayan ku ya auri mace sawa'un bazawara ce ko budurwa aw jariyata ko kuma ya je ya sawo baiwa falyakhudh a nasiyatiha ya riki ya rike goshinta ya rike goshin matar tashi da ya auro a daren fari kenan kun gane wannan da kyau ko budurwa ce ko bazawara ko baiwa ya auro ya rike goshinta ya dafa goshinta wal yad'u bil baraka yayi addu'ar neman albarka wa idha ishtara al ba'ir idan mutum ya je so raƙumi ko doki ko mashin ko mota ko keke falya'khudh bi zirwati sanami ya rike ƙololuwan shi idan mashin ne rike na kenan idan keke ne fa idan mota ce fa eh dalilin da ka kafa hujja da shi ka ce rike kai ai shi za ka kan mashin shi za ka kafa hujja da shi ka ce rike stiyari kenan wal yasta'iz billahi minash shaitan ya nemi tsarin Allah ya kare shi daga sharrin shaidan kun gane wannan wannan su ne karantarwa laduba da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karantar da wannan al'umma ya ce idan ta zawaja kuma almar'a idan ɗayanku ya auri mace almar'atu mace wannan alce aljinsiyya alistaghraƙiyya alce take gamammiyar al shi za maka ce ba zawara ko budurwa idan ya aure ta falyahuth bi nasiyatiha ya rike goshinta ya rike kankan halas malas din shi ce wal yad'u bil ya addu'a da albarka ya ce yaya a wata ruwayar ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ambata abin da zai faɗa ya ce Allahumma barik li fiha Allahumma barik li fiha ya Allah ka sanya mana albarka a cikinta Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah lalle ni ina roƙonka dukkanin alherin wannan baiwar Allah wa khaira ma jabaltaha alai ya Allah ina roƙonka duk alherin da ka ɗabi'antar da ita akan shi ka halicce ta akan shi wa a'udhu bika min sharriha ya Allah ina neman tsarinka daga sharrinta wa sharri ma ha alai da kuma dukkan sharrin abin da ka halicce ta akan shi wannan matar ko da an yi mata sammu ko da an yi mata asiri ko da an yi mata wani abu ƙwar'ani ne ringin to wata bidiyar kenan kun gani ko yana cin hankali sosai da sosai abinda nake faɗa sai na ji ya wuce kuma ko san ma aka yi mata ko an yi mata wani asiri ko ka kasa wani saboda jin zafin kayi ya je ya sa aka yi mata wani asiri kun gano wannan da kyau ko ko a gidansu an yi mata wani asiri a kanka ko a kan iyalanka ko a kan menene da izinin Allah ta'ala a tun wannan dare ka riga ka kare asirin ka ji fa Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ni ina roƙonka dukkanin alherinta wa khaira ma jabaltaha alai da duk alherin da ka an da ita ka halicce ta akan shi wa a'udhu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrinta ita wannan matar wa shari ma ta ali, to ba ka kammala ba kun gano wannan da kyau ku yanzu da za ka ce wannan addu'ar duk wani goron bai haddace ta ba za ka auren mai da ita ba kafin minti goma ya haddace ta <laughs> wallahi wannan ita ce karama makaranta ita ce babban makaranta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji zikiri tataccen zikiri babu gaurayi a ciki babu sirki daga mabubbuga ingantacciya ta kala Allah kala rasul Allah kaɗai ya san irin girka matan da ake lokacin da za a aurar da su ko da sihiri saboda burin su babu wata wata za ka ji magana ta sai ita sawa'un ita ce mataka ta fari sawa'un za ta zo ta samu wasu ne a gidan kullum burinsu shine idan za ta zo ta samu su ne a gidan shi ya fi ya zama na gaba ɗaya ƙwaƙwallo ka ya karkata gari ta saboda maguzanci ne arna ne wasu su duk wa ma nuna aka furohun billah illa wa mushrikun haka za ga an yi mata camfe-camfe waye waye waye waye waye tun a wannan daren na farko za ka riƙe goshinta ka ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai idan kai wannan addu'ar da izinin Allah ta'ala ka kammala komai an gano nan da kyau mutum zai yi wannan addu'a ne a lokacin da ya dafa ya dafa goshinta wal ya da'u bil ya yi addu'an neman albarka wai zashtar al-ba'ir idan ya sai mota raƙumi jaki doki keke mashin da sauransu ya a huf bizir wata sanamihi sai ya riƙi. tsangon kansa ya riki kansa wal isti'id billahi mina shaitanin rajim ya nemi tsanin Allah daga shaidan ne ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min ha wa sharri ma jabalta alai irin waccan addu'ar kenan kun gane wannan ko sai dai bambanci waccan waccan kana ce Allahumma barik li fiha idan ta mace ce wannan ko sannan ka dora Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabalta alai wannan zaka fara ne Allahumma inni as'aluka inni as'aluka khaira wa khaira ma fiha khaira wa khaira ma jabalta alai wa a'udhu bika min من wa وشر ma jabalta alai kun gane wannan da kyau ina fatan kowa ya rike daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wani ne da ya karanta addu'a ya karanta addu'a wai maganin samun karatu za yi kaza za yi kaza za yi kaza sai ce amma ba a photostat <laughs> to sai wa yake yi sai ce ba a photostat kaga in mutum ɗaya saya in je ta photostat shikenan ya kashe mishi kasuwa to dan ba daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane shi yasa duka kake ji waɗannan tarkacen قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه او كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر وحدثني عن مالك ubaidullah ibn yahya al yake cewa kuma dai babana yahya ibn yahya al ya karantar da ni wannan daga malik an abi zubair al-makki daga malamin malik abu zubair al-makki wa kenan muhammad bin muslim anna rajulan yake cewa lalle wani bawan Allah wani mutum khafaba ila rajulin ukta ya je neman auren yar uwar wani yanzu mu zama rajulan rajulin guda nawa eh duka ma'arifa ne ko duka na kira in bu kuma ta mun sha maimaitawa sabon a karatun na masallaci da karatun gida cewar idan aka samu suna guda biyu duka na kira ne to kowanne zaman kanshi ike yi ma'ana anna rajulan wani mutum ne daban khataba ila rajulin wani mutum ne daban musa mutane nuke na biyu amma idan suna na farko ya zama na kira na biyu ya zama ma'arifa to na biyun shine na farko kun gano wannan ko kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunur rasula kama arsalna ila fir'auna rasulan kaga ka samu me yanzu rasul na kira fa asa fir'aunur rasula ma'arifa sai fir'aun ya saba ma wannan manzan sai zamana na biyu da na farko duk ɗaya ne duk annabi Musa ne alaihi salatu wasallam dan shi annabi Harun saboda suna na biyu na kira ne a ma'arifa ne na farko na kira ne kun gani? idan na farko na kira ne na biyu abin nan idan na farko ma'arifa ne na biyu ma'arifa ne duk ɗaya ne duk sunan ɗaya ne ba sunan biyu ba ne idan na farko ma'arifa ne na biyu na kira ne duk sunan a idan na farko na kira ne na biyu ma'arifa duka sunan ɗaya ne idan na farko na kira ne na biyu na kira ne sunan daban-daban ne shi ne wannan wanda muke magana a kan shi anna rajulan lalle wani mutum khataba ya nemi aure ila rajulin wurin wani mutum na biyu kenan ko mutum na farko ya nemi aure auren wa mutum na biyu auren wa uktahu yar uwar mutum na biyu din yana neman shi don Allah ya auren mashi da wa da yar uwar shi fazakar annaha qad ahdathat kanat ahdathat sai wannan mutumi da aka nemi neman aka nemi auren yar uwar shi a wurin sa sai ya ce wannan yar uwa ta shi fa ta taba yin zina ya faɗa mawa mai neman auren ya faɗa mai ce yar uwan nan ta shi ta taba yin zina فبلغ ذلك عمر بن الخطاب sai wannan لاباري يكيك كنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه سي زانشي ya zana wa mutumin mana yi wanda ya ce shi ta taɓa zina sai ya zane shi au kada ya duribhu ko kuma shakku mina rawi ne kaɗan ya rage ya zane shi domin kada tana ciki a fa'alul muqaraba yawa kaɗan ya rage ya zane shi sun maƙal sannan sai umar ɗan khattab ya ce malaka walil khabar ina ruwanka da wannan batu ina ruwanka da wannan labarin me ya sha maka kai kun gane maganar a ga wannan tarbiyya ce sosai da sosai ya za a yi duk mutumin da aka ce za a yayi asirinsa ba to babu wanda zai kai sai dai annabawa da manzanni amma duk wanda aka ce ya tsaya za a bincike shi daga farko zuwa ƙarshe wa kuke ganin zai kai labari eh babu wani wanda zai kai labari a ce babu babu babu maslaha kawai yanzu za a yi mashi keke da keke sannan ya huce siradi sannan ya huce wa kuke ganin zai kai babu wani wanda zai kai labari kowanne rufin asirin Allah yake nema Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira ko ba ka ake cewa ba ita ce addu'ar da ke ya Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira kuma ana nan kanta ya Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira wani idan aka bincika abin da yake yi kare ba zai ci ba haka ne ko ba ka bane saboda haka Umar dan Khattab ya zane shi ba haka ake yi ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari yake cewa man asaba min hadhihi al-qafurat duk wanda ya je ya aikata irin waɗancan ƙazantan al'amura ɗin ƙazantan nan faliyastatir bisitirillah yi nemi Allah ya rufa mai asiri na umar yabdu lana safhatahu duk wanda duk wanda ya bayyana mana abin da ije yi nuqim alaihi Allah za mu tsaye mashi da littafin Allah duk wanda ya je aikata wata barna ya nemi Allah Allah ya rufa mai asiri kun gane maganar kada ya zo ya ce wallahi jiyan nan sai da ya aikata kaza je shi da wani shi da wani kwalbar giya dozin guda suka shanye billah ai shi yanzu nan in dai yan mata ne babu wacce bai kaza billah wani irin akuyanci jahilci magozanci arnanci ne wannan bai halatta bai kamata ba sai kuma kaza ana cewa wanda kuma yafi wannan wannan jahilci shine wai idan mutum ya lalata da matar wani wai sai ya kira shi ya faɗa mashi ya ce ya fi mashi wai ya lalata da matar shi eh wuka zai kai mai ai ga sai soka mai Allah ya kiyaye <laughs> wai kuma daji zai kai shi ya ce in ya kashe shi ka fara shi kenan yanzu gaya in ya kashe shi waye ce ya kashe shi a wurin alkali zai tumce shi ne da ya kashe mutum waye ba shi hukunci a hannu eh mana shi sa kullum abin da ake cewa jahilci ne ya yi katutu a zukatan mutane makare a kirjinsu wajibinku ne ku tashi a tsamar da mutane daga irin wannan bakin duhu na jahilci kullum sai ga ana cewa talauci da fatara ta mutane yawa jahilci da fahimtar addini shine yi wa mutane ka tutu a zuciya Allah ta'ala ya sauwaki duk wanda ya je ya aikata wata barna ya nemi Allah ya rufa mai asiri kada ya zo daɗin fira ya dinga cewa jiya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a lokacin da suke a kaza lokacin da suke a makaranta lokacin da suka je teaching practice lokacin da suka je aiki lokacin da suka je kaza kai ai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan ba shi da kyau kuma wannan bai cika shari'i na tuba ba domin shari'in na tuba annadimu alama fata tukunna yayi da na sani akan abin da ya huce amma ya yana faɗan labarin kaga babu da na sani ma kwata-kwata yana ganin kamar burgewa ce kuma Allah ta'ala ya raba mai asiri wani bai gani ba in Allah ta'ala ya ga dama a lokacin da yake aiki din sai Allah ta'ala in a daji ne sai Allah ya ɗauke dajin baki ɗin shi duk itatuwan nan gaba ɗin shi ya ɗauke shi iyaye shi haka ne ko baka bane in a gida ne gaba ɗaya ya ɗauke gidan ya bashi shi shi kaɗai kowa ya gan shi an gane wannan in da dare ne Allah ya aiko da walƙiya ko tsakar rani ce ai ka gani to Allah ta'ala ya rufa wa mutum asiri to ya bai kamata mutum ya tona ma kanshi asiri ba kun gane wannan da kyau ko sannan wannan bai wannan ba Allah cewa i fa zakara anna qad kanat ta kasance a hadasa ta taba yin lalata ba sana'a ta kenan ba bai mai wannan da kyau ba sana'a ta kenan ba saboda haka kullum fatan da ake yi idan kyawawan ayyukan mutum suka bayyana wanda yake kuma ana mai kyakkyawan zato duk wanda aka ce za a yi za a abin nan nashi za a bincike shi ba zai kai labari ba sai ce ta taɓa yin zina amma ɗan katabi kaɗan ya rage bai zane shi ba a wata ruwaya a wata ruwaya kuma zane shi dan bai kamata ya faɗi wannan magana ba wa yasa shi ya faɗa haka ya faɗa malaka walil khabar ina ruwanka da wannan bayani me ya sha kanka akan wannan labari abin da ya riga ya huce watakila ta yi tuba ta yi taubatin nasuh kun gane wannan da kyau ko saboda haka ko neman aure aka zo wurinka ya zama na yaron da za aka zo tambayar ka kan shi kai iya kokari ka ga aure ne dai idan ka ji cewar baka gamsu ba ka yi iya kokari ba sai ka bayyana ayyukan da yake yi ba gaskiya dai a unguwa ana mai mummunan zato me rage kuma dattijai dattijan unguwan nan ba sa sahi a cikin samari waɗanda suke nagari an yadda da mutuncin su da ke masu ka ce ya aikata wani laifi iri kaza eh a'a to amma kuma shi da ka faɗa mashi. ya san dai akwai wata magana haka ne ko bane eh haka yake amma ka zo ka dinga daidaita mutun a gari wa da sani an malikin ar-rabi'a ibn abi abdurrahman anna al-qasim muhammad wa bin ibn zubair kana yaqulan fi ar-rajuli yakunu indahu arba'u niswa fi yutalliqu ihdahunna al-batta أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها وحدثني عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى وحدثني عن مالك yake cewa shi ubaidullah ibn yahya al-laifi yake cewa yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan an malik daga wurin malik ibn anas an rabi'ata bin abi abdurrahman daga malamin malik shine rabi'atu dan abi abdurrahman yake cewa an al-qasim ibn muhammad lalle al-qasim dan muhammad mutum ne kenan mutum na na daya wa urwatu bin zubair da urwatu bin zubair mutum na nauke nan kana ya ƙulan sun kasance suna ba da fatawar fin rajuli ya kuni inda hu arba'u niswa dangane da mutumin da ya kasance yana auren mata hudu yana auren mata hudu fayu talliko ihdahunnal batta sai ya saki ɗaya daga cikinsu ya mata saki na albatta menene saki na albatta eh eh a'a ai baka faɗa ba ko mun yi shi kwanaki kace me sakin da ba a komawa ya ce sakin da ba a kuma kun sallama mushi? eh kun yadda da lafaz da ta'birin da yi eh malhaɗin da ce bai da ba sakin da ba a koma saki a gaban alkali saki ɗaya a gaban alkali ba a komi fa saki ɗaya a gaban alkali ba a komi kun gane maganar saki ɗaya yanzu idan mutum ya saki mace shi daga shi sai ita an jima yana da mai ce ya dawo da ita haka ne ko baka bane haka ne ko baka bane amma saki ɗaya a gaban alkali an jima ba zai ce ya dawo da ita ba eh kamar ya ai ba wai a gaba alkali ba ko bayan ya bar gaba alkali ko sun dawo gida ba zai ce ya dawo da ita ba shi sa ce kun yadda da ta'abirin da yi <laughs> fara ya ce bai yadda ba ina fatan kun gane surar abin in ka saki in mutum ya saki matar shi daga shi sai ita a gidansu zai dawo da ita an jima ka yi haƙuri ka yi haƙuri ya ce to ya dawo da ita ba komai shi kenan amma idan a gaban alƙali ne to ai dama an jarraba aure ne idan ka sake ta saki ɗaya kuma ka ce ka dawo da ita ya ana nan dai kun gane maganar ko yawwa sai dai da sabon aure kenan sai dai wani an yi dogon turanci ba gajeren turanci ba turanci sai ya kusa wuce zai kenan yasa ku bambance saki a gaban alkali yasa na ce saki a gaban alkali saki guda a gaban alkali eh mana dama saki gaban alkali rabo aure ne ai sunan shi rabuwa a raba su saboda mai kaza kaza kaza kaza ba za mu gaggawa ba a ciki saboda darasin mu na gobe kitabu talaq za mu shiga <clears throat> albatta <clears throat> shine saki uku ko dai a kalma guda ko ba a kalma guda ba inda ya cika uku ana kiran shi albatta li'annaha batat min ta yi nesa da shi kun gane maganar idan ya sake ta saki uku lokaci guda ana kiran wannan tallakaha albatta idan ya sake ta ɗaya biyu uku in ya rufe uku sunan wannan mai albatta kawai bambancinsa shine idan ya yi a lafazi ɗaya ya sake ta saki uku daidai ne da ya sake ta sau ɗaya sau ɗaya sau ɗaya har ɗaya ɗaya su zama uku kun gane maganar kaka da kai kaka mhm. da kai idan yi ce ya sake ta saki uku daidai ne da ya sake ta daban-daban so uku mai bambanci injuwa injuwa mutum ne ya sake mata ya saki uku yana da mata nawa hudu fayu shida hunan batta sai ya saki ɗaya daga cikinsu saki uku annahu yatazawwaju in sha wannan mutumin ya samu ya sake aure duk lokacin da ya ga dama masu yajira ya jira ta kammala idda ba in ya sake ta da safe ya halatta da rana daura mai aure da wata eh. kun gano maganar saboda ku lura saki uku yi inda saki ɗaya ne sai ya yi idda in saki biyu ne sai ya yi idda amma ɗin da saki uku ne ba zai idda ba E mana <laughs> eh idan saki ɗaya yi to ai ta ita ce idda shi au ita na ina kuma eh, saboda matashi ce in ya mutu za ta ci gado in mutum ya saki mata ya saki ɗaya saki biyu tana idda bata kammala ba sai ya rasu in ta mutu in ya mutu za ta ci gado wannan idda da take kuma ta canza ya koma iddatul wafat ya koma ta kaba saki ɗaya ko saki biyu a dama daga lokacin da aka rasuwa mana eh ba wancan idda ne na sake ai ita kuma idan rasuwa yana fara ta ne daga ranar da aka rasuwar kamar yadda bayani zai zo wani shi dama wancan ai a gidan shi take ba sake ɗaya ko biyu fa dama ai ba ya rushe shi wancan sunan idda saki wannan kuma sunan ta takaba na eh a tana cikin idda ne eh eh ba za a ce a'a a'a ba za a ce ba a'a ina ba za a ce wannan ba ba za a ce wannan ba eh wannan karfin ba karfin ta bane dama idda ne na saki aka saki ta la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra ana fatan Allah ya kawo wani sabon al'amari ya mutu mutum dama ana idda ne domin ana fatan wata rana daga cikin manufa da aka ce tafi idda a gida ana fatan zai dawo da ita shine la'alla Allah ya yudisu ba da zalika amara zai dawo da ita to yanzu kuma ya mutu akwai batun komi ba batun komi sake ɗaya ko biyu kun gano wannan da ke ko eh a'a ina cewa idan ya saki mata ya saki ɗaya ko biyu sai kuma yana da mata hudu kaga anan zai yi idda kenan amma idan saki uku ne ya yi dama wacce ta kaba za ta yi idan saki uku da saki uku suka rabu wacce ta kaba za ta yi eh? eh sai dai idan yana cikin matsanancin rashin lafiya ne isakin shin za ta ci ya mata saki uku za ta ci gado ko ba ta ci gado ba idan ya rasu a wannan rashin lafiyar ku tare mu a kitabu talak da izinin Allah fa yutalliqu ihdahunna albatta sai ya saki ɗaya daga cikin matan auren nashi saki uku wannan annahu yatazawwaju insha zai aure duk lokacin da ya ga dama in ya sake ta da safe zai daura aure da rana domin me mata uku yake da su ba hudu ba amma idan saki ɗaya ne ko biyu mata hudu yake da su har sai ta kammala idda wace saka din in saki ɗaya ko biyu ne sai ta kammala idda kun gane ba shi da damar ya auri wata to amma idan yana da mata hudu sai ya saki ɗaya daga cikin hudun ya mata saki uku kawai zai sake sabon aure domin wannan ba zai sake babu alaka aure tsakaninsu da ita ta tankiya zaunar gaira wala yantaziru an tanqadiya iddatuha ba zai tsaye saurari iddata ta kare ba wannan ita ce fatarwa alƙasim bin muhammad da urwatu bin zubair waɗannan manya-manya ne cikin tabi'ai alƙasim bin muhammad muhammad shine ɗanwa ɗan abubakar siddiq fa وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد للي القاسم بن محمد ده أروة بن زبير aftaya alwalid ibn <clears throat> abdul malik sun bai ma sun baima alwalid dan abdul malik fatawa ama qadimal madinata bizalik ranar a shekarar da izo garin madina shi abdulmalik alwalid bin abdulmalik bin marwan shi ne ɗaya ne daga cikin sarakunan daular banu umayya kun gani a lokacin daular banu umayya gwamnatin musulunci headquarter tana ƙasar sham ne eh wannan ya nuna a shekarar da izo ziyarar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ko kuma shekarar da ya zo aiki tunda madina wani bangare ne daga me daga inda yake mulki da ya zo sai suka bashi fatawar haka غير أن القاسم بن محمد قال سيدي القاسم بن محمد يتي طلقها في مجالس شتى shi mutumin ya sake ta ne daban-daban مجالس majalisa shatta ma'ana ba lokaci guda ya ce ya sake ta saki uku ba ma'ana saki ne daban-daban har ya kai nawa har ya uku sunan shi dai a lokacin da mutum ya yi saki na uku ga matashi wanda yake su hudu ne a wurinsa yawa ɗaya daga cikinsu sakin da yake na hudu a ranar da i to ya samu bayan minti goma a sake ɗaura mai aure da wata Allah ya sauke sai dai ku ce to ya za a yi haka mun tambaye ku dalili nan da shekara dubu kuma ku ce a su dai kawai dai ya aka yi sake ta kawai ya sake aure su shi ne kawai dalilin su ya za a yi sake ta bayan ya sake ta kawai ya sake wani auren bai bari ma ko ta kammala idda ba ya sun dauka ita shi zai yi idda alhali da sake ɗaya ne ko biyu sai yi idda وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال سعيد بن مسيب يتي نقول له هنا سعيد دي akwai yahya bin sa'id yahya bin sa'id malamin malik yahya dan sa'idu kenan dan sa'id bin musayyab da kuma sa'idu dan musayyab wanda yake kuke kiran shi ne wa annahu qal yace salafun abubuwa uku laysa fihinna la'ib babu wasa a cikin su abubuwa uku babu wasa a cikin su na farko an nikahu aure babu wasa a ciki abokin gani ya zo gida yana shigo gidanka yana zuwa falo sai yaka ta fito a guje ta oyoyo sai ce a ah, na wannan yata mace ya auren mana da ita mana in zuwa in ji abokinka sai ka ce mun auren muku daman lokacin da abokin naka ya zo a kosa abokan naka a ciki yanzu mai rage kenan a shi ne ce mana ya ce tun da shi ya kaɗa shi shi ne ya hutuba da kanshi yanzu sadaki ya rage eh ina ba shi dubu kaji ji ba dama a fana a kosa abokanka eh wannan wani abu ne daban wani abu ne daban yanzu wannan wani abu ne daban ta ce ba ta son shi yanzu za a kai kes ne an ɗaura aure da mata ta ce ba ta son mijin ta ce menene ko nono take sha ko kana da wani shari'i da aka ce ba za a aurar da ita ba sai ta kai kaza a iya karatunka shi namiji gana da wani dalili da aka ce ba za a aure da shi ba zai aure ba sai ya kai kaza eh wa alaikum salam ya ce a auren mun da wannan mana ya ce mun auren maka shi kenan sai a yi magana yaushe za a tare eh wata magana ce ta daban cewar an aurar da ita ba ta so a'a baka ji abin da na faɗa ba an yi mata auren dole eh, A kan haka za a duba kes ɗin, amma aure ga sunan shi aure to baka ji sa nake ta maimaita lafazin aure a ciki ba shi sa na ce me ya rage sadaki yawwa daman sadaki akwai halaccin nan gaba ba da shi wani tallakatun muhunna min kawali an tama su hunna wa kada faru tun lahunna farida la juna ha alaikun tallakatun mun nisa ma lam tama su au ta faridu ko ba ku ba su ba yano da ana aure kenan nikahu ta fawid kuke kiran shi mm. nami eh, eh ake wa shine yene ma'auran amma da irin kawaicin nan ne na cewar shi eh, kada ya ce ma abin nan eh, mun zo neman iri sai ga gada mana ta fashe abubuwa uku babu wasa a cikinsu an nikahu aure ba wasa da aure a ce a'a shi zai ga ubangiji Allah ta'ala bai sanya mata su zama wa ba waliye ba sai ga ji ana cewa mata wani mata wani ko ba mata suke cewa ba an wawa na riko an wawa na kaza za ka dinga jin wasu alfas da suke fitowa daga wurin iyaye mata inda yake inda a hannunsa ɗaura aure yake da an kuru sai Allah ta'ala ya bar ɗaura ara a hannun maza ina ba ta mun gano wannan da ke babu wasa a cikin aure Inda aka nema aure ka ce ka bayar shi kenan ta bayu babu cirke da wasa wani ke ina ai babu wannan maganar kuma wa talaq da saki suna hira da iyalin shi suna hira da iyalin shi irin da tsokanan na sai ce ya sake ta wai dan ta dan damu din na aya saura biyu <laughs> Allah eh eh mm. ita ta duba aljihuri gashi ne sai ta ce ah haba ka ce ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗi taɓa nan ka ji ashe ta sa hankici ne a cikin aljihun sai ya ga aljihuri gashi ciki ya ɗauka kuɗi ne ya manta da su a ciki eh wai ita ma tana na shi kenan shi ma sai ya zo gani ta ya ya sake ta ɗaya kenan sauran biyu malam da gangan nake yi ina malam wasa mu ina ina ina ai lafazin ya sake ta ba magana duba zuciya ai a ce a duba zuciyarta an ga dana cewa saurari bayanin shi cewa idi ita ta koma gidansu shi ta ce za ta je gidansu tun da safe ya ce to ba komai a je a dawo lafiya amma don Allah kada ki bari la'asar ta miki a can ko kuma da yin la'asar ki dawo ba ta dawo ba sai karfe goma na dare yana zuwa sai ya ce to ta koma gidansu koma inda kika fito to nan ne za a tambaye shi me yake nufi yana nufin saki ne ko dai yana nufin nuna ɓacin ran shi ne in yace yana nuna saki ne to ɗaya kenan yace yana nuna bacin ransa ne shikenan bata saku ba ba saki bane amma cewar ya sake ta kuma akwai wani lafazi da za a ce wai ya tamilu amraini wa eh amin nam ya eh. gaba matarsa cewa in kin zaki haka nan zaki aure eh kuma ta zaki <coughs> akan wannan magana a gani alkali zai iya shiga kan magana sosai da sosai idan ta zama kabiya ce muayyan to kai hatara a kantar wal nan nan eh. mai mata daya in yi sake ta Eh, ai ko mai mata biyu ne ai ko ko saki ɗaya yi mata mai mata ɗaya ba ko saki ɗaya yi mata zai ƙara aure ko bai sake ta ba ma zai ƙara aure a'a eh shi ma ibrahim ai gane idda da ake nufi ba sai daga baya da aka yi fassara ka san shi mai mata hudu ba shi da damar ya ƙara wata a gaba duk mutumin da ya yi mata ta hudu to ya sanya wani katon get ne a gidan shi ya sanya abin nan ya sanya ah, abin nan eh jamlock ka ina ya sanya ai ka zanga ya jure ma juzi ya sanya wani ramadan atuni zubar alhadid hatta idan sawa bayan sarfain qalan fakhu hatta idan ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra idan mutum yana da mata hudu shikenan in ji gida da kuma sai dai dinga sa niƙabi eh kira a ganshi ka gane maganar to amma wanda yake da mata ɗaya ko biyu ko uku dama wannan asali yana da dama ya ƙara aure kun gane maganar ku amma mai mata hudu in ya saki matar ɗaya daga cikin matan shi saki ɗaya ko biyu bai halatta ya ƙara wani aure ba sai waccan da ya saka ta kammala idda

ai wataƙila ya ji wannan maganan ne sake ɗaya ko biyu da imata tana jan tana idda shi kuma ga auren shi an kusa kullawa ga wannan karatu da kuka yi sai ce to kaga yanzu <laughs> eh yana zai kawo mai wani cika sai fitar da wancan kaga yanzu ya escape kenan wani ki a jikin kibar ko <laughs> waletiku da 'yantawa mutum ba zai zama yana da bawa ko yana da baiwa ya ce ya yanta ki sai kuma zai ce da wasa yake wannan duk ba shi da kyau wannan duk Allah ta'ala ce wala ta takhdu ayatin lahi huzwa kada ku riƙe ayoyin Allah ta'ala da wasa babu wasa da ayoyin Allah ta'ala in ya ce ka auren mashi ka ce ka auren mashi auren yayi yanzu ya rika zo ka ce kai baka aurar ba kawai ke inkari saboda mai saboda babu shaidu to kuma akwai shaidu shikenan haka nan ko mutum ya ce ya yi saki da wasa duk babu wasa a cikin waɗannan shine fatawar sa ibn musayyab kun gane wannan da kyau ko sannan kuma ga aya Allah ta'ala ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwa wa da sani amma nan nan Eh. aure to ya in ba haka baya wasan yake da shi ka nemi wannan ka ce an kusa aure ka yaudare ta ka je ka nemi wancan kuma kowa yake ban gane abin da kake nufi ba eh tambaya na shi eh. ta daura aure da na shi a'a wasa da aure shine misalin da muka kawo na malamai suke kawo ka ce ka auren mishi da yakka sai kuma daga baka ce wasa kake ifa ina ba batun wasa a ciki aure ya kullu sai dai a magana kai amarya kawai wajen abin da yake na aka gaye ko ko bai ba abin bai tabbata ba ban gane ba eh ne na ke cin male da Allah ya danna ya aure ya ta zan baka wai kai da baka auren ba <laughs> eh, shi kuma a wannan haye wannan haye ni sahi wannan ba shi yake ciki ba in Allah yadda kuma sai lokacin ya yi kace aikacin Allah yadda su wannan kaga koma da tana nan kana da wasu alfaf wannan ba wai alfaz ne na cewa mun aure ba yawa wa da sani an malikin an ibn shahabin an rafi bin khadijin an tazawwaja binta muhammad bin maslamat al-ansari fa kanat indahu ta kabirat فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر شابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأخرى وإن شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأخرى فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليها إثما حين قرت عنده على الأخرى abin da ya shafi magana saki ba za mu tsawaita a ciki sosai ba saboda mana da kitabun talak a gabanmu kun gano wannan da ke ko a zamanin jahiliya fa mutum sai ce ya saki matar shi sai wani lokaci ce ya dawo da ita ya sake ta saki bila adadin sai ta kusa kammala idda ya ce ya dawo da ita ko ya ce ya sake ta sai ya bane ya ce wasa yake yi abubuwa nawa kenan biyu sai Allah ya wa sakin tafka ya ce a talaku ratan. famsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi kawai kaga gata kenan da musulunci musu in ba haka ba sai ya saka goma ashirin talatin ɗari in ta kusa kammala ida ya ce ya dawo da ita kaga kullum dai ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba an gane wannan da kyau ko sai Allah ta'ala ya kifar da wannan maguzancin hakan nan kuma sai mutum ya ce ya ya ce da wasa yake yi to sai zamana kuma ana wasa da addini الله ya sauke وحدثني عن مالك عن ابن شهاب الرافع بن خديج دغ رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري نوى إن شاكر بنته إيه نوى إن شاكر بنته kuskuren rubutu ne kuskuren mataba'a ne domin maf'ulun bihi ne kun gane ko mansubun ne maf'ulun bihi mansubun ne ko yana da wani waje na biyu a ce marfu'i ko jaruri? kuskuren wurin bugu ne binta ne annahu tazawwaja binta binta muhammad bin maslamata al-ansari ya auri binta ko ya auri diyar muhammad bin musulma al'ansari eh ya auri binta ko ya auri diyar muhammad bin musulma al'ansari yawwa bahaushe fatima kaɗai yake kira binta saboda fatima tu binti rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu ya koma ga Allah ita kadai take da wannan sunan wanke diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ita kadai ake kira da wannan a duk duniya bi eh yau ita kadai aka bari ai idan muka ce bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa ba shi yake kiranta binta fatima kadai yake kira binta idan ka ce binta ko diyar muhammad sallallahu abin nan muhammad bin maslama shi rafi bin khadij ya auri diyar muhammad bin maslama al-ansari fa kanat indahu sai matar ta kasance a sa hatta kabirat har girma ya zo mata kamar ya kenan tsufa fata waje aliha fatatan shabba sai ya je ya auri wata budurwa fa'asara shabbata alaiha sai kamar karkata ga budurwar ya bayyana kamar ya fifita budurwar akan wa akan uwar gida ya fifita amarya akan uwar gida ba fifita ta wurin tufafi ba ba fifita ta wurin abinci ba ba fifita ta wurin matsugunni ba kawai dai karkata haka melin nafs wanda yake kuma wannan babu wani wanda zai ji yana da mata biyu wai ya ji ya daidaita soyayyarsa a zuciya shi hamsin hamsin eh wannan tana da hamsin wannan tana da hamsin daidai wa daida eh Allah ta'ala ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum kawai fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata zuwa ga bangare guda ku bar ɗayar kalmu allaka kun gane ku. Allah ya sauke alaihi salam kamar wajen karkatar eh idan kamar misali ɗaya daga ciki ta dan kyautatawa to kuma sai karki dan ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna cewar mutum ba zai iya karkata zuwa ga ba zai iya daidaita soyayya su duka ba dole sai wata tafi wata wata za ta fi kyautatawa ka gane wannan da kyau ko wata in ranar girkinta ne sai ta yi buhu-buhu na fira ta ajiye fira iri daban-daban a fira kaza da ta ga za ka yi bacci sai ta ɗauko fira kaza sai ta ɗauko fira kaza ka gano wata kuma ba haka take ba wa an tumsa <laughs> ta take ka gano wannan da kyau ko babu yadda za a yi namiji ya ji cewar wai ya daidaita su daidai wa daita dole sai wata tafi wata ko dai ta bangaren kyautatawa ko dai ta bangaren ɗabi'a haka kullum tana munana mishi amma sai ji shi ita ya fi karkata zuwa gare ta wannan a kan abin da shi ba zai iya kontrol ɗan shi ba Allah ba zai kama shi akan wannan ba kun gane ko sai dai ya bayyana soyayyar a fili ya nuna bibiko a fili wurin girki ran girkin wannan a tuwalahan da dankali ran girkin wannan a ci shinkafa 'yar gwamnati kaku san ba zai zama wai gaba ɗaya kai ranar girki wannan ne kaɗai kake samu abin hannu ranar girkin wannan kaɗai ne kasuwa take kishi da ita ba eh balle ya ce to aikin sanya da rayuwa ne wata rana a samu wata rana ba a samu ba sai zaman sai ranar girkin ta ne kaɗai ba a samu ba ranar girkin wannan kaɗai ne aka samu kaga wannan ba zai yi ba da haka abin da yake aibi shine mutum ya bayyanar a fili ta yadda zai bayyana wurin sutura wurin makwanci wurin me yake suna wurin ciyarwa da sauransu amma inda ya karkata ne a zuciya babu yadda zai mutum ya ji ya iya daidaita su daidai wa rida haka Allah ta'ala ya faɗa kawai abin da Allah ya hana fala milu kullal maili kada ku karkata dukkanin karkata ranar da wannan take take da girki karfe nawa ake ake rufe kasuwa shida to tun da ka dawo tun ka tafi sallar la'asar ka ce da yaranka su rufe shago daga yin sallar la'asar ka wuto gida ka gane wannan ka zo ka taya ta yanke kubewa ka taya ta wannan ka taya ta wannan amma ranar da wannan take da girki bayan an rufe kasuwa karfe shida sai ka zai a masallacin ungogo ka yi sallah magariba da isha <laughs> a ga wannan wannan kai ka san ma ka bayyana ko ba ka ba a rasulun yake cewa man kana atan ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati wa huma il duk wanda ya kasance yana da mata biyu su sune akalla ma'ana ko biyu ko uku ko hudu sai ya karkata zuwa ga wata to ranar alkiyama zai zo wa shiqquhu ma'il ɓangaren mizaninsa ya karkata ma'ana kyakkyawa mummuna yarin mai kenan kyakkyawa shine ma'il ko kuma tsagin jikin shi ya karɗaya shanyayye ɗaya kuma ba shanyayye ba su waɗannan ranar alkiyama idan ka gansu to su ne waɗanda suke fifita matansu wasu akan wasu da Allah ta'ala yake ta ushir ladina zalamu wa azwajahum ba wa azwajahum ba wai da matayensu ba a'a da ire-iren su shine wa idan nufusu zuwijat idan kowace rai aka hada ta da uwarta su waɗanda haka za gan gansu dunduzo guda duk gaba ɗayan su tsagin su ya shanye me nasu suna da mata da yawa sun karkata zuwa ga ɗaya haka za a tattara su zuwa ga wata jahannama Allah shi ke yi Allah ya tsare mu baki ɗaya ba Allah ya yi ba fa'asar shabata alaiha sai ya fifita abin nan ita budura kenan a kanta wannan almailun nafsu kenan abin nan fa na shaidatu talaq sai uwar gida ta nemi ya sake ta mata ko ba za ta iya ganin wannan abin ba haka suke cewa fa tallaqaha wahida sai mata suke guda bai mata bi ba saboda rafi bin khadij malami ne sai mata saki guda summa amhalaha sannan sai jinkirta mata hatta idza kadat tahil har kaɗan ya rike ta kammala idda raja'a sai ya dawo da ita sun ada sannan dai sai ya koma kamar ɗabi'a farko ita ce me fa'asara shabba sai dai fifita yake take ganin kamar ya karkata dai ga ita wannan budurwa din ita wannan amarya din fa na shadatuhu talaq sai ta roƙi shi ya sake ta na nau kenan fa tallaqaha wahida sai ya mata saki guda ya zama nau kenan thumma raja'aha sannan ya sake komanta ya sake dawo da ita sun ma'ada fa'asara shabba sannan dai ya sake dawowa ya fifita shabba ɗin bajirwa kenan fana shirya ta talak sai ta roƙi shi don Allah ya sake ta faƙal sai ya ce fa ma shi ita abin da kika ga dama ma shi iti abin da kike so inna ma baƙiyat wahida abin sani kawai igiya ɗaya ta rage tallin tal fa’in shi iti istakararti idan kina so ki zauna alama raina min al’ufura a kan abin da kika gani na al’ufura na fifitawa ɗin wanda yake shi ba zai iya daidaitawa sosai da sosai ba hamsin hamsin kenan ko wa’in in iti in kuma kika ga dama a tuki. sai in rabu da ke na nawa kenan na uku kenan faƙalat sai ta ce bal astaqir alal ufara ta ce za ta haƙura ta zauna a kan haka ɗin Allah wani shi ya zaman lafiya shi ne shi ya kullum in ka ga wannan cuta ne to karka ce rabuwa da shi shi ne maslaha abin da za ka koma a kan shi ka duba ka gashin shi ma cuta ne ko ba cuta ba ne an gane wannan? idan cuta ne to sai ka duba ka ga da wannan cutar da kake ciki da wacce wacce za ka afka wacce tafi dama dama shine wa zidduhu tazahumul mufasidi ta tazahumul mufasidi yurtakabul adna min al mufasidi Allah ya sauke fa ha ala zalik sai ya rike ta akan haka wa lam yara rafi'un alaihi isman shi rafi ibn khadija yana cikin manya manyan tabi'ai bai ga wani laifi ba akan haka hina qarrat indahu ala al ufra a lokacin da ta yadda za ta zauna da shi duk da fifitawa da yake wawa amaryar shi bai ga wannan laifi bane saboda menene mailun nafsi ne Allah ta'ala yana cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala juna alaihim an yusla bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdirat al-anfus shah wa in na khafat min ba'liha nushuzan idan mace ta ji tsoro ta tabbatar da cewar domin khafa yana zuwa da ma'anar al'ilmu ko al'yaqin ta tabbatar da cewar mijin tafa kamar ya ɗan gaji da ita haka kun gano wannan da ke ko wa a tunan khafat min ba wa in imra'atun khafat min i'raban ko ta ga yana kau da kai daga gare ta falajuna alaihi ma an na masulha babu laifi sai sulhu kun gano wannan babu laifi su yi sulhu dawa dawa kenan namiji da matar saudatu bintu zama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ga hakan ya faru ta ga dai kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan gaji da ita haka sai ta ce kwananta ta bai mana na Aisha kun gano wannan ta yadda za ta zauna da shi kwanan girkinta ta bana na aisha saboda ka idan kwana bibi ne ka gana na aisha zai kwana no nan. hudu ranar alkiyama ta tashi cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mala ji da tije kenan masu hangen nesa eh eh cikin mata kenan a ah, malam cikin mata akwai da tije masu hangen nesa to yanzu sai ta ce to ai yanzu wanda take aure ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam bale ranar alkiyama ta ce za ta tashi cikin mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana jin yanzu in ta rabu da shi a kono ne zai aure ta ranar alkiyama ta tashi cikin masu aure to in ta zauna da shi ranar alkiyama sai ta tashi cikin mata masu aure kun gane maganar nan duniyar nan fa wahala ce yasa kaji ana cewa Allah ya sa mutuwa ta zama hutu da zaran mutum ya rasu sai kaji an ce to Allah ya sa ya huta wato tunda aka kaga ana cewa Allah ya sa ya huta ya nuna nan cikin aiki kenan ake kullum wahala ake ciki sai ka ji mutum ya rasu ana cewa Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta Allah ya sa ƙarshen wahala kenan kun bai ci wannan da kyau so daga ba mazan ba ba matan ba kowa cikin wahala ake kada ya zama abin da bahaushe mutum yake cewa menene abin nan abin nan me yake kashe dan jaura roman baka roman baka wallahi za ki ga wata matar ko za ka ga wata matar kullum sai mijinta ko dai ya zane ta ko ya hana ta abinci ko ya gaya mata baƙaƙen maganganu babu irin kwakyarar da baya faruwa tsakaninta da mijinta amma ka ji ta lif in ta zo gida in ta zo wurin wannan matar sai ki ka ji tana cewa ke kika yadda a yanzu wa ke yadda da irin wannan haka ne ko ba ka bane tana zuga wannan tana cewa wai ita ta yadda ta yi wa mijinta bore namiji ba ɗan riko ba ne amma ga mijinta nan kullum sai ya zane ta ta yi shuru ta yi gunda bakinta yana da kyau mata sai zama sana da kyakkyawan tunani kun bai wannan da kyau ko suna da hangen nesa sai wata ta zo ta tsara ki ta hana ki komai alhali kuma ita ninkin wannan ake mata a wurin mijinta Allah ta'ala ya sauke Allah ya ce wa sulhu khair sulhu da gan shi shine mafi alheri muddin zai zama akwai kyautata ma juna kuma ana yin sulhu ne kada ka ce dukkanin haƙƙinka da ke kan matarka sai ta baka shi duka kai haƙƙin Allah da ke kanka duka kake bashi ko duk ba na ake faɗan ba ya ce haƙƙin shi da ke kan mata sai ta bashi duka ita mata ce ce haƙƙinta da yake kan shi sai ta bashi duka to ita ɗin haƙƙin Allah da ke kanta tana bashi duka kun gano wannan da kyau kullum kai ƙoƙarin sauki wajibin matarka da ke kanka shine abin da Allah zai tambaye ka wajibin iyalanka da ke kanka wajibi ka yi ƙoƙarin sauke shi wajibinka da ke kanta ka roƙa mata Allah gafara iya fiye mata ba shi kenan ba haka ita ma kullum kada ta tsammanin tana da haƙƙi a kanka ba ka bata ba a'a kullum ta dinga lissafa haƙƙinka da ke kanta da ba ta yi ba kawai ta yi ƙoƙari don wannan shi ne Allah zai tambaye ta haƙƙin shi da ke kanke da baki shi ba shine abin da Allah zai tambaye ta to kullum ta ga tana sauke wajibinta sai ga komai ya zo da sauki kun gane wannan da ke ko to wannan fada a baki ne ta tatbiqiyyan ake bukata a aikata shi a aikace Allah ta'ala ya sauke zama aure zama ne na wai bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba sai an yi haƙuri mata suna cewa yanzu babu zaman haƙuri wanka ce Allah ya bada zaman lafiya a kai dai Allah ya bada zaman haƙuri. duk ƙarya suke yi kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya bada zaman lafiya waɗanda ba su yi ba Allah ya ba su mata salihai ƙanitai ta'ibai abidai sa'ihai سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kada mu manta yau da izinin Allah ta'ala akwai daura da ake gabatarwa bayan ƙarshen kowane zango na karatu na tam mun gano wannan da kyau ko a masallacin malam shafi'u da kenan daura da babban kotu high court bayan sallar la'asar zuwa abin nan karfe takwas da rabi da minti biyar nake ji za a idar akwai darussa guda hudu da za a gabatar akwai darasin tauhidi darasin da za a gabatar shine kitabu tauhid kun gano wannan kitabu tauhid kasancewar mun san insha Allah ta'ala gidan kowa akwai saboda haka kowa sai ya zo da nashi saboda ya ta'aliki a jiki da mun yi kokarin za a gurza shi sai muke ganin handout ne kada ya zo ya fadi amma kowa ya ɗauko kitabu tauhid din shi sai ya ta'aliki a jiki in aka ce kitabu tauhid ai shi ne in ba shi bane sai a ce ne al al'asulun aka ce ma kitabu tauhid to shi ake nufi na biyu bulugul maram hikimar da ta sa a wancan daura an karanta alqabul hadith to ana so ai tatbiqin waɗancan qawaid na hadisi akan ta yadda za ka gane sahihi da da'ifi da ke cikin bulugul maram shi yasa aka sa wannan yana cikin babban abin da yasa za a mai da hankali kan rijal na hadisi da fayyace shi shi ma kowa zai zo da nashi ne saboda an san kusan kowa yana da bulugul maram kun gane wannan da kyau sai na uku za a karanta matinul warakat a usulul fiqh matinul warakat to wannan wasu suna da shi wasu ba su da shi saboda haka za a yi photocopy sa a wurin ko dai za a je da masta copy sai a karba a photocopy wanda ya san yana da littafin ya kokari ya zo da littafi ko da kyauta za a bada photocopy ka zo da littafin ka domin kai ta'aliki a jiki yafi na uku na hudu kenan ko za a karanta usulun fi tafsir na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma ba ma zaton cewar kusan kowa yana da shi saboda haka za a yi photocopy za a je da master copy sai a karba a photocopy kuma Allah ta'ala ya sa wani ya yi photocopy sa shikenan baki daya an goma mutum yana da littafin sai ya zo da nashi ya taliki a jiki darussa nawa kenan hudu za a yi biyu tsakanin la'asar da magariba biyu tsakanin magariba da lisha kun gano wannan da ke ko saboda kun ga darussanmu na bayan magariba sun dakata kenan tsawon mako guda za a yi inda ba mu na safa ba da izinin Allah ta'ala sauran kallon mafi hamdika sharar Allah ilaha illa